Gyara murya yayi tare da ci gaba da magana. Masarautar Toro. Wata gabaki ɗaya suka kalle shi da sauri jin ya sako masarautar. Sultan yana gyara zama. Ganin mai martaba ya yi shiru yana nazarin shi hakan ya sa Sultan ya ce Allah ya kara maka tsawon rai muna tare da kai. Masarautar Toro wata karamar masarauta ce da ba ta da girma sosai a nahiyar. Ba ta da karfi haka, ba ta jagorantar wasu dauloli ko alkaryu suna karkashin wasu masarautan da ke jagorantar nahiyar hakan ya sa a wancan karnin fata da wata matsaya sai abin da manyan masarautu suka zartar sai dai kuma masarautar toro suna ɗaya daga cikin masarautun da suka rike Allah da gaskiya sun yi imani da Allah komai suna zartar da shi akan tsarin addinin musulunci ya kalli sultan wanda kana ganin shi kasan jikin shi yayi sanyi jin an faɗi kankantar masarautar shi a zamanin baya sai dai ya ji daɗin jin masarautar tana ɗaya daga cikin masarautun da suka rike addini yakin da aka fita da sarkin toro ansarul ansar bin amin wannan sarki ne a masarautar da ya yi zamani da sarki bilyaminul anwariddin na masarautar bilyam yaƙi ne aka shirya tsakanin masarautun nahiyoyin bilyaminul ya fafata da masarautu manya guda biyu inda ya karsa kasa yayin da yaƙi. ya zo akan masarautar Toro. Suna da shakku sosai sannan kuma wasu daga mahukuntan masarautu sun saka masarautar Toro ne don ƙarin kaskantar da ita saboda sun san ƙaramar masarauta ce da ba ta da dakarun da za su yi fito na fito da masarautar biliyan A haka aka fara yaki tsakanin Darul Biliyam da dakarun Toro wanda a lokacin ba a fara kiran masarautar da Toro ba. Sarki Bilyaminu yana fafatawa da Sarki Ansarul Ansar Amin yana cikin yaki ya rage saura dakaru kalilan da ke kare masarautar Toro. Hakan ya kara zuma Sarki Ansarul Ansar ya tunkare Sarki Biliyam gaba da gaba. Suka fara sare-sare lokacin da sarki sarkin Biliyam sarki Biliyam ya kai wa sarki Ansar sara da takobin shi. Karewar da sarki Ansar yayi da takobin shi hakan ya fitar da wani tartsatsan wuta tare da laucewar takobin shi saboda karfin takobin da sarki Biliyam yake rike da ita. Cikin azama sarkin Ansarul Ansar ya zare wata takobin tare da yin warki da wacce ta lauye. Ana kan fafatawa sarki Ansarul Ansar ya samu nasarar sare hannun sarki Biliyam. Fartsatsin jini ya watsa wajen. Gabar hannun ta faɗi tare da takobin da ke hannun sarki Biliyam. wani ihu sarki Biliyam yake yi tare da ƙaraji yana dafa hannu tare da faduwa kasa sarki Ansarul Ansar bin Amin ya yi azamar ɗauke takobin tare da barin shi a wajen yana ci gaba da yaki gaba ɗaya hankalin sultan da Aimana ya tashi Aimana lokacin wasu hawaye sun fara zubar mata ta matsa gaban mai martaba tana dafa kafadarsa sultan ya koyar da kansa kasa jin abin da sarki Ansar ya aikata mai martaba ya ci gaba da magana tun daga lokacin takobi ta koma a masarautar Toro amma hakan ba yana nufin masarautar Toro ta ci masarautar Biliyam da yaki ba a'a ku gane ya sare hannun shi ne ya yi nasarar dauke takobin sannan kuma ba wai ana yaki a kan takobin ba ne. hakan ya zama kamar cin amana ne ai mana ta share hawayenta amma baba na ji ana faɗar an saka gasa ne a masarautar Toro ta ci gasar aka ba ta takobin masarautar murmushi yayi tare da faɗin sam ba haka bane an fara hayaniya tare da rashin zaman lafiya a daulolinmu hakan yasa aka ɓoye wannan abin don rage zafin abin da aka aikata idan da ba a ɓoye hakan ba gabaki ɗaya za ta ci gaba da gaba za ta ci gaba har ƙarshen ƙarshenmu mu sultan ya jinjina kai me yasa sarki ansarul ansar ya aikata haka bayan ka ce masarautar tana daga cikin masarautun da ke da ƙarfin imani idan ana yaki kowa yakan yi abin da zai yi don ceto ɓangaren shi Sultan hakan ba zai shafi addinin shi ba. Shiru suka yi na wani lokaci mai martaba ya ci gaba. A haka aka gama yaki. Kowa yana kowa yana bakin cikin abin da ya faru. Tun daga wannan ranar takobin gidan nan ya fita ya koma hannun masarautar Toro. Aka rinka kai wa takobin hari ganin yadda masarautar Toro ya samu ɗaukaka da karfin izza ta dalilin takobin. Hakan ya sa suka saka wa masarautar Toro kalmar ta fito daga toron giwan ne. sultan ya ce sam kuma sunan bai dace da masarautar da sarki ansarul ansar amin ba mai martaba ya ja numfashi na bar muku wani abin shi sarki ansarul ansar amin shine sarki na uku sarki amin shine sarki na farko bayan shi akwai wani sarki amin din wato sarki amin na biyu sarkin yanzu sultan amin shine sarkin amin na uku a masarautar toro ai mara ta jinjina kai tare da faɗin baba ina jin ba zan iya ba ba zan iya mallakar takobin nan ba sultan ne ya kamata ya rike ta ganin irin gwagwarmayar da kakan shi yayi akai cikin sauri sultan ya matso sun ni da ikon hakan ke ce ta cancanta ki rike shi a kuma barta a ma'ajiyarta na ainihi ai mana ta matso tana faɗin sam ba zai yi hakan ba kai ne zaka rike ba ni ba dai ai mana jahayya ta kaure a tsakaninsu har suka rasa gane kansu mai martaba ya saka musu ido har ai mana da fara tura sultan sai lokacin mai martaba ya daka mata tsawa sultan ya daidaita nutsuwar shi tare da faɗin idan har an yarda na bata ne a domin karan kaina ba tare da wata manufa ba to takobi ya zama na aimana amma idan har ba a yarda da ni ba a'a sultan zance ya wuce cewar mai martaba aimana ta kalle su za ta yi magana mai martaba ya dakatar da ita sultan ya baki takobi sannan kuma ta zama taki babu wanda za yi iko da ita Aimana ta sun koyar da kanta tare da tuno girman darajar takobin ta jinjina kai Na gode. mai martaba ya ci gaba da kallon sultan ya ce alhamdulillah sultan ko a iyana na rasa rayuwata na ya cika na daidaita tsakanin nahiyoyi guda biyu sauran masu horar hanci akan takobin duk a ƙarƙashin ikonka ne don haka babu wani shakku a kanka haka ita ma aimana Koda na haɗa auren ku bani da tabbacin zan samu farin ciki irin haka amma ina godiya gare ka sultan tabbas ka samu gini akan zane na kwarai Allah ya tsare ka da tsarewar shi amin suka amsa mai martaba ya kalle ta ki je ki haɗa kayanki ta miki har ta kai kofa ya ce ki aiko wa sultan da abin motsa baki sun kuyawa ta yi ba tare da magana ba ta fice ɗakin kaka ta wuce dama ta sa farida ta ida haɗa komai ta zauna tana ba kaka labari yadda suka yi da mai martaba kaka ta ce aini na san da komai kawai na bar musu rawar murya ne su yi sa ransu ai mana ta ce ni dai gashi ina son zama da ke kaka amma ya ce yau zan tafi ina son maganganu da ke masu muhimmanci idan na dawo daular idan na dawo daukar takobi na zamu zauna kaka ta zaro ido kar ki kuskura kafarki kafarta ba sai kin dawo ba hakan da zaki shi zai kwantarwa da sultan hankali da ta gyara zama suna ci gaba da tattaunawa da kaka. Ana fitowa sallar la'asar Sultan ya danna mata kira akan ta fito. yi mamakin ganin mayakan da ke wali a tsakiyar gidan har wajen motocinsu. Sai da Aimana ta fito ne ya ga wani dauki, wani dauke da akwatin da takobin yake ciki. Haka aka saka a mota. Wannan tafiyar Sultan da Aimana ba su haɗa mota ba, haka aka yi tawaga guda wajen tafiyarsu. Gefen magariba suka isa masarautar Toro. Tofa, a nan ake yin ta magauta zuciyoyinsu kamar za ta buga labarin dawowar sultan ya kara karaɗe gidan sai dai duk wanda aka ce mishi tare da aimana ya dawo yana cika da mamaki yayin da aida ta daka wa jakadiya tsawa ta ce karya kike yi abin da uwar masu gida ta gano shi take sanarwa tsaye ta miƙe tana yin kofar baya cikin gidansu ta samu gugu ta je kawai inna ta je kawai inna kwarmato inna rike da baki waziri ya shigo har yana karo da buta bai kula ba ya maida farin ya maida kofar ya buga da karfi aiko shine ya haife ni aiko shine ya haife ni ba zan je tarar shi ba ai da tafashe da kuka wallahi baba sultan baya kaunar mu akan ai mana zai iya komai yanzu duk abin da ta yi bai gani ba ya wanke kafa dan dauko ta gugu ta ce ai sai da na ce muku ba na tunanin sultan zai sake ta kuka saki jiki akan haka gimbiya mai gado ta kalli kuyanginta fadiman ta ce an dai haɗo shi da ita amma ni na san sultan takobin shi ya je ɗaukowa ba wannan jarababbiyar yarinyar ba yarima saifu ya hankaɗo labule tare da shigowa ya fara kai da komowa tare da rike kugu ya yi kwafa ya riga ya gane yarinyar jigon shi ce shi yasa amma wallahi ban da aimana da tuni masarautar nan mun manta da an yi wani sultan amin amma ko yanzu ba wai na bar shi ba ne. za ya sha mamaki na gimbiya mai gado ta miƙe ta ja hannun shi tare da kallon fadima tana mai ba ta umarnin ficewa allah sarki wannan kenan gimbiya ummi ta kalli mama ta ce ato ke da ya aika ma doguwar takarda in ɗakin amaryarsa bai tsari ba hukunci a kanki sarar da ke gefen su ta yi dariya kai amma wallahi sultan yana bayar da maza wai da a takardar cewa yake gyara mata ɗakin mama ta kalle ta ja can ki bani waje ki ma je ki zauna da Aimana ta baki sirrikar rike miji ke ma ki rike naki kamar yadda ta rike sultan kimfiya ummi ta ce bar ta dai magani idan zama zai mata saratu ta saka dariya ai kuwa na koma can da zama kasancewar lokacin sallar magariba ne sultan masallaci ya nufa yayin da kuyangi da bayi suka nufo harabar gidan dan tarar aimana zuwa ciki tunda ta zuro kafar ta take jin wani irin sallar mulki na bibiyar jikinta hakan yasa tafiyar ta kanta ta canza yayin da take kasa daga baki wajen amsa gaisuwa sai dai murmushi da ke dauke a fuskarta shi din ma dan akwai hasken fitilu ne ake ganewa jakadiya ce tare da jakadiya ne ta tare ta a kofa tana mai risinawa barka da barka da dawowa uwar gidan sultan sarauniyar matan mu. yar sarki kike uwar magajin gobe ai mana ta gyara tsayuwar ta tana waigawa ta kalli jakadiya zan iya shiga ciki da sauri ta bude mata kofa sai suka shiga farid tana rike da annur tana zama sai ga dakarun da suka riko su da akwatin takobinta suna ajiwa suka dawo bakin kofa sun tsaya aka ci gaba da shigo da tilin kayayyakin da mana ta dawo da su kowa yayi mamaki mutanen gidan sun tabbatar ba iya kayan sakawar da suka tafi da su bane hakan yasa suka shiga tunanin kayan sultan ko sai da aka yi sallar isha'i ya shigo bai fita gaishe da kowa ba ya bari sai zuwa safe bai yi mamakin rashin ganin waziri ba amma duk da hakan ya yi niyyar aikawa aji ko lafiya bai gan shi ba waziri ya laƙafa wa kanshi ciwo har wajen karfe tara na dare sultan yana zuba ido ya ga aida ta zo yi mishi sannu da zuwa amma bai samu hakan ba ran shi ya ɓaci sosai ya kira jagadiya don aikawa ta kira ta lallai sai ya koya mata hankali tare da sanar da shi muhimmanci da yake da shi jakadiya ta zube gaban shi tana mai gaisuwa sultan ya ce uwar masu gida ko gimbiya aida ta san da dawowar sultan allah ya baka nasara ni ce na sanar da ita a gafarce ne. tsawon lokaci kafin ya ce ina son ganawa da ita jakadiya ta sunkuya tana faɗin sakonka ya isa kamar yadda ka umarta ta hanyar bicewa sultan yana kallo har ta kai kofa sai wani tunani ya zo mishi hakan ya sa ya kira ta ta dawo ta durƙusa barta ta shigo zuwa anjima jakadiya ta kalle shi tana son karantar shi sultan ya ja dogon numfashi ina so ki sanar akwai taron murnar dawowar gimbiya mana. akwai liyafar cin abinci da kyaututtuka akwai biki da wasannin gargajiya da za a gudanar saboda dawowarta da sauri jakadiya ta kalle shi tana washe baki sai dai a zuciyarta ta tabbatar aida ta takulowa kanta ganin ta yi shiru ne ya ce sultan yana son ganin kowa ya halarci wajen akwai tsatsauran hukunci ga wanda ya bijirewa umarnin sultan Allah ya baka nasara ai babu halittar da ke cikin gidan nan da ba za ta zo ba Allah ya huci zuciyarka za a yi kamar yadda ka ce ki sanar karfe goma na safiya za a gabatar da taron a bangaren harabar gidan tarihin masarautar nan Allah ya ja kwananka ta faɗa tare da ficewa tun a kofa ya fara jin jakadiya tana rangada guda ya miƙe yana shigewa bangaren ɗakunan shi cikin izza Allah sarki wannan kenan shigewa yayi yana yin shirin bacci don akwai gajiya sosai a tare da shi ai mana ko mutanen da ke shigar wajen ta ma ba za su barta lokacin ba tana magana da Farida ta fara jin sanarwar taron da Sultan zai yi ta kalli Farida tare da ɗaga mata hannu akan ta yi shiru tana son gane abin da ake sanarwa akai da sauri ta miƙe tsaye tana dafa kirji Farida ta miƙe tana faɗin fatan nasara uwar ɗaki na da murmushi ai mana ta nufo ta ta riƙe mata hannu me hakan yake nufi Farida ina ganin Sultan yana so ya rama wa a aniyarta ajiyar zuciya ta yi sai dai kafin ta kara magana Farida ta ci gaba ina ganin sultan yana son yin amfani da damar nan ne dan ya gabatar da duk wani shagali da bai yi ba a kanki ai mana ta koma ta zauna lallai ina so shiri na na gobe ya sha bamban da kowace rana ta kuma miƙewa tare da nufar sashen shi ta baya zan gana da sultan yanzu a kwance ta same shi yana kallon sama ya aza hannayen shi a kirji ta jima a tsaye a tunaninta bai san da zaman zuwanta ba hakan ya yasa take kare mishi kallo cikin farin ciki Kogin biya kogin biya ta zaɓi tsayuwa akan kusantar sultan cikin dabarbarcewa ta shiga tare da zama a bakin gado ni ban san me zan ce ba sultan akan dawowa ta. har sai an yi wani ta zaune tashi bana bukatar jin komai daga gare ki ina so ki halarci taron ne shine bukatar ka ya daga mata kai ai mana ta matsa ta riko hannun shi nagode Allah ya taimake ka ya saka hannu yana jin dan kwalin kanta ya fara shafa gashin kanta komai za a yi domin ki sarauniyar matar nahiya yar sarki a masarautar biliyam ke din mata ce ga sarkin babbar masarauta duk da yanzu a zuciyata ina kaskantar da masarautar san hannunta ta sa tana rufe bakin shi kar ka fara haka sultan babu wata masarautar kamar babu wata masarauta kamar taka komai naka ne sultan kai ne mai masarautar da ke da takobi ya kai mata sumba a kai girma naki ne ai mana na bar shi a kanki ta yi tana kwantawa a gefen shi ya jima kafin ya zame jikin shi yana manna ta a kirjin shi sun koma fara wata firar yayi magana ya ji shiru yana kallon ta ya ga har bacci ya dauke ta Allah sarki wannan kenan lokacin da Aida ta tsinkaye zancen taron ta shiga kaduwa da tashin hankali ta fara wurgi da kayan jerin ɗakinta. yanga Hassanatu ta rike ta tana ba ta hakuri Aida tana bincikar Aida ta bincikar da ita gefe tare da daka mata tsawa ba zan yi hakurin ba ta ya zan yi hakuri me yasa sultan yake wulakanta ni dan me zai rinka daga darajar ta fiye da tawa jakadiya ta dago labule tana shigowa Aida ta kalle ta jakadiya Allah ya ja kwananki ina soko ta halin yaya kar taron nan yayu idan kuwa har hakan ya faru ta duka gaban jakadiya jakadiya ta sunkuyar da kanta kasa ta tabbatar aida tana neman saka kanta tsaka mai wuya sannan kuma ta saka su su su duka musamman ma yanda ta ga sultan yana jaddada maganar taron gashi tana da yakinin ita ce ta zunguro sultan har ya shirya taron don ba ta haushi miƙewa jakadiya ta yi za ta bar ɗakin aida ta kalle ta kin fahimce ni jakadiya ta juyo tare da sunkuyawa hakan kamar an gama ne kasancewar ku, yangi, bayi borori da masu hidimtawa a gidan nan duk a na suke shi yasa suke daraja ni ta hanyar kalamai ta ja dogon numfashi sultan kanshi lokuta da dama yakan karrama ni ta hanyar kirana da uwar masu gida shi kanshi shi kanshi ba akan karamin abu yake tsawa gare ni ba kin ga kenan duk wanda zan sa yayi aikin da kika saka ni a gidan nan dole yayi da ta jinjina kai sam bata gane inda maganar Jakadiya ta nufa ba. A ce Jakadiya ta mata kashedi akan kalaman da take mata, amma ta kasa ganewa. cewa ta yi cikin ɓacin rai ta nufi ɓangaren su, ta samu ku yanga. Baba tana ɗan duddukawa za ta shiga ɗaki. Ta ja tsaki ta fara kai kawo. Baba ta ce lafiya ko jakadiya? Kin biya Aida tana wasa da matsayina a gidan nan. Ta yi maganar tana zama. Baba ta matso tare da tambayar ta me ya faru. Jakadiya ta kwashe ta sanar da ita. Lallai kuwa bata san ina ne yake mata ciwo ba. San nuna iko amma ba a iya ikon ba. Shi sa Gimbiya ai mana take juya kowa Saranta, ko kin sani saboda bata bata je yi mishi sanar da zuwa ba ya ji haushi baba ta taba baki ba abin da ta iya ai gara da yayi mata haka kin biya ai mana ta iya bi da sultan kafa da kafa Allah sarki lokacin sultan ya dawo sallar asbahi bangaren gimbiya ummi ya nufa dan gaida ita sun yi firai miki zai fita ya juyo tare da sunkuyawa ina neman mantawa Allah ya ja kwanakin ki muna son ki halarci taron da za a yi zuwa anjima murmushi ta tana kaɗa kai sultan ya gane nufinta ya koma ya zauna ya riko hannunta ko da laifi a cikin abin da sultan yake shirin aikatawa a'a a san babu sultan ai kowa yana so a kyautata masa ita me yasa ba za a kamanta mata abin da ta yi ba nagode Allah ya taimake ki Allah ya baka nasara sultan amin yana tura kofar ɗakin shi ya samu aimana ta hargitsa ɗakin duk ta fitar da wasu manya-manyan akwatunan tana fitar da kaya kan gadon ta jera alkyabbobi tana ware wasu shaddodi ya zauna a gefe tare da faɗin me kike yi haka ina son fitar da kayan da zaka saka murmushi ya mike tare da riko hannunta ki je ki na ki shirin ina so mu shirya da wuri aimana ta ce ka gama naka kafin nawa hanya ya nuna mata na hutar da ke amma ki nuna min kayan da kika fitar aimana ta ware kayan akan kujera ta yaye na kan gadon ta ajiye tare da faɗin idan an jima zan so na mayar da komai yadda yake ta fito bakin kofa sai dai kafin ta ida fita ai da ta shigo ai mana ta yi saurin ja baya tana ba ta hanya tare da faɗin barka da shigowa gimbiya sai lokacin sultan ya ɗago yana kallon aida wacce da ka ganta ka san babu sukuni a tare da ita tsayawa ta tana ɗanbin bin mana da kallo ta lura da kyan da ya ƙara bayyana a tare da ita ta kawar da kanta akwai magana sosai a bakinta ta juya ta kalli sultan ai mana ta raba ta raba ta za ta wuce ganin hakan da ta yi saurin cewa sanne dai gimbiya ai mana bata juyo ta kalle ta ba ta yi wucewar ta sultan ya yake tsaye yana bude wata loka zai fitar da agogon da zai yi amfani da shi sanar da dawowa sultan ya kamar bai ji ta ba yana dan tunani kaɗan sai kuma ya juyo na yi tunanin ko gimbiyar gidan nan ba ta da lafiya